kamar yadda ma rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar wannan sabon rikici ya barke ne a mararaban ba isa da ke yankin karamar hukumar donga da ke kudancin jihar wanda koyi kaurin suna wajen tashi tashi hankula bayanai dai na mako cewa rikicin ya taso ne biyo bayan wani yunkurin sake gina wani kotu da ke daura da wani masallaci inda bangarori biyu na kabilun yankin wato buban da kuma bayan kowa ke cewa bangaren sa ne da hakan koyi ja tashin hankali inda ma aka samu asarar rayuka biyu wani mazaunin yankin da bai so a bayyana sunansa ba ya bayyana da lamarin ya auku da kuma halin ma da ake ciki a yanzu. Mararaman ba isa amma tana yankin karamar hukumar don gani. Yanda rigiman ya faru akan wannan kotu din batun gina kotu ɗin. Mm-hmm. To shi su ɗan ƙabilan buban suka ce ba isa a gina kotu ɗin a gurin ba. Mm-hmm. To shi ɗan ƙabilan benin kuma wato ƙabilan sanata Emmanuel Bata suka ce lallai lalle shi an gina kotu. To shi rigima ya taso da kai ga aka fitar da makamai aka da harbe-harbe. Bayan abin ya lafa sojoji suka zo daga taku suka lafa da abin sai abin kuma bayan tafiyar sojojin abin ya sake tashiwa kuma aka sake nan dai aka sake harbe-harbe da sauransu. Kaman yanzu haka akwai jami'an tsaro a wajen? Eh yanzu akwai jami'an tsaro a wajen. An samu asarar rayuka? An samu asarar rayuka amma yanzu wayanda na gani kenan da kuma wayanda suka ji raunuka. amma yanzu an ce cikin wanda suka ji raunukan wani din shi ɗaya daga cikinsu ma ya samu cikawa to ya kama asarar rayuka biyu kenan. Kawa yanzu dai duk kokarin ji daga bakin dan majalisar dattawa da ke wakiltar yankin sinita Emmanuel Bacha wanda ko aka ce shine ma ke son gina kotun abun fa ya ci tura, domin kuna ta buga wayarsa amma ko ba dauka ba haka nan ma kuma babu amsa sagon katta kwana da na aike masa to sai dai kuma kakakin na yan sandan jihar Taraban David Misal wanda ko ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce hankula fa sun kwanta kuma a cewarsa kotun tube babu wanda ya a wannan tashin hankalin abu ne wanda dai ya faru tsakanin mutane biyu wanda suka kamar nake gaya maka ba wai abin ya kabirbire ko kuma ya kai wani matsayi wanda ya lalace ba da cike da ɗaya babu jin ciwo babu kone-kone babu kuma rasa rai a ciki. Akwai wanda aka kama dangane da wannan lamarin? Eh, har yanzu dai tukuna muna kan bincike ba mu da wani bayanai na wanda aka kama. Shi da wannan rikici na mako zuwa ne yayin da ma aka samu wani tashin hankali a tsakanin manoma da makiyaya a yankin lau da ke arewacin jihar Taraban inda nan ma aka samu asarar rayuka biyu game da kakakin rundunar 'yan sannan jihar ya tabbatar. an tura patrol chief wajen kai kuma joint tax force sannan kuma shi kuma shawarar police ya kira shugabannin wannan wurin su tabbatar da cewa ba abin da ya faru. Su bayanin sun ce an sama rayuka kakawa mutane bakwai a wajen wani ɗan hatsari na manoma da makiya wajen me gaskiya batun. A'a mun tabbatar da asarar rayuka mutum biyu a wannan wurin tun daga faruwan kisa zuwa wannan wuri a kowane gefe an samu asarar rai. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan David Misal wanda kuma kawo yanzu tuni shugabannin al'umma suka soma lalubin gano bakin zaren magance tashe tashi hankulan da ke faruwa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.